wannan masallaci masjidu sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhu domin ci gaba da karatun littafinmu na ihwa'ul hayam fi ahkamis siyam wannan zai zo mu na hudu littafin yana mana bayanai takaitattu a game da hukunce-hukuncen azumi da matsalolin da suke da alaka da azumi da kuma falaloli da darajojin azumi a karatunmu na baya na jiya na ƙarshe kafin wannan muna bayani akan ababen da ake so a cikin azumi su ne mustahabbat ababen da idan mutum ya yi suna ƙara ma azuminsa inganci su ƙara masa karɓuwa a wajen Allah su ƙara masa ta goma shi, amma da zai zama ya samu tasgaro a cikinsu to ba a cewa azumin sa ya warware, azumin shi yana nan ar na hudu daga cikin mustahabban azumi kafful jawarihi 'anil ma'asi wal qaba'is ka ne gabobi daga sabo da kuma munanan abubuwa da ba a su misali harshe a kame shi daga ƙarya a kame shi daga gulma a kame shi daga annamimanci hada fada a kame shi daga ashariya zagi fadin maganganun da ba su dace ba daga cikin magabata na na'isha radiyallahu anha tana ganin idan mutum ya ƙirya ko ya gulma ko ya saki bakinsa ya faɗi abin da ba a sa shi ya faɗi ba azumin shi bina al'imam ibn hazbin ya ɗauki wannan fahimtar ya ce duk mutumin da ya yi karya a azumi azumin shi ya karye kuma sai ya rama to amma dai mafi yawancin magabata da malaman da suka biyo su a baya sun tafi akan cewa karya gulma suna tauye ladan azumi amma ba za a ci sai mutum ya rama ba wasu kuma suka yi fassara suka ce a'a Allah bai karba azumi ba amma bai ce ya rama ba kagan an tashi ranar lahira ga jirgegen zunubinsa na ƙarya sannan kuma Allah bai karba azumin shi ba amma kuma a duniya ba a ce ya rama ba domin akwai hukunce-hukunce kala biyu ne akwai hukuncin abin idan mutum ya yi za a masa hukunci a ce ya yi a duniya to wanda ya fi sauki shi yasa duk abin da za a ce an baka da Allah to yana da haɗari amma abin da za a ce in ka yi shiga hukuncinka a duniya to in aka maka wannan hukuncin a duniya to shi kenan ka fita mun gane a misali rantsuwa malamai suka ce kala uku ce akwai abin da suke ce ma al-yaminul mu'akkada akwai abin da suke ce ma yaminul lahwi akwai abin da suke ce ma ya al-yaminul ghamus al mu'akkada rantsuwa da mutum yayi ta da gaske sai ya ce wallahi ba zan yi abu kaza ba sai a zo a bashi hakuri a ce dan Allah kai sai yayi wannan abun to yanzu akwai kafara a kansa kafin ya aikata wannan abun da ya ce ba zai yi bai rantsuwa to sai ya azumi ko ya ciyar da miskinai ko ya tufatar da su ko ya yanta baiwa a lokacin da ake da bayi akwai yaminul lagwai rantsuwar da mutum yake yi kawai irin yadda mutanen mu suka saba ko sai mutum ya ce billahi lazi to yaminul lagwi sai al yaminul ghamus ita ce rantsuwa kan ƙarya to wannan ita ba ta da hukunci a duniya mutum sai da Allah shi da Allah shi yasa suka ce mata ma al-ghamus al-imam shafi'i yace sunniyat ghamusan li'annaha taghmizu sahibaha fi nar an ce ma wannan rantsuwa rantsuwa ne tirmazawa hmm? saboda saboda tana tirmaza mai yinta ta a cikin wuta to kaga ta farkon al-yaminul mu'akkada ta fi sauki mutum ya rantsa ya ce wallahi ba zan yi abu kaza ba daga baya sai ya zo ya yi sai aka ce to kafin yi wannan abin da ya rantsa ba zai yi ba to ya azumi ko ya ɗaya daga cikin abubuwan da aka ce ai kaga shi kenan ya kubuta in aka je lahira ba Allah ba zai tuhume shi ba domin ya riga ya biya abin da aka sashi tun a duniya to amma abin da za a ce wa mutum sai an je lahira to ya fi haɗari to azumin da mutum ya yi shi yana ƙarya malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai cewa yi man lam yada'a qawla zuri wal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a siyamahu wa sharabahu fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk mutumin da yake azumi amma bai daina faɗin abin da ba haka yake ba shaida zir abin da ba a yi ba a gaban ka ka ce ai kaza ne ko ka faɗi ƙarya to Allah bai da buƙatar wannan dama ya aji bai da buƙatar barin cin abincinsa da ya yi ko barin shansa da ya da ya ci gaba da cin abincin shi ma da ya ci gaba da shan abin shansa to sai malamai kan wannan hadisin shine suka kasi gida gida kamar yadda muka faɗi mana Aisha radiyallahu anha ita tana ganin azumin mutum ya kare amma ba a ruwaito kai tsaye ta ce sai ya rama ba shi kwalimami na hazmin a zamaninsa sai ya ce sai mutum ya rama wannan azumin nashi bai yi ba to amma malamai da yawa suka ce azumin shi bai yi ba kuma ba a ce ya rama ba ga yi aikin banza daidai mu da mutumin da aka ce in mutum ya je gidan boka sai yi kwanaki arba'in yana sallah ba a karɓi sallarsa ba ga zai ce ba zai yi sallar ba ba zai yi sallah ma kuma ba za a ansa ba kuma dole ya yi to haka azumin gulma azumin da mutum yake gulma a cikinsa da annamimanci haɗa faɗa da faɗin abin da ba haka yake ba so daga yan uwa mu tsara bakunanmu shi ne mai hikima shauƙi ahmad shauƙi yake faɗi a cikin wata manzumarsa yake cewa ya mudi masaumi fi shahril karim sum anil ghibati yawman wannan yace ya mudi masaumi ya wanda yake dawwama cikin yin azumi fi shahril karim a cikin wata mai daraja watan ramadan to sun anil gibati yawman wannan to ko da rana ɗaya mana ka kama bakinka daga yin gulma da haɗa faɗa hmm? ka kama bakinka mana kaga nan yana maka nasi yana mana nasiha cewa kada ya zama azumin mu ya koma kawai na bamu ci ba bamu sha ba bamu tara da iyali ba amma kuma bakunan mu suna nan a buɗe a game da abin da ya shafi naman yan uwanmu da abin da ya shafi maganganun da muka saba yi kawai mu ci gaba da yin su Allah ya tsare alhamis abu na biyar daga cin ababen da suke ƙara ma azumi kima da daraja qiyamul layli fihi yin tsayuwar dare mutum ya tsayu ya tsaya ya salla da daddare wannan sallar tana farawa tun daga bayan sallar isha'i da an gama sallar isha'i lokacin kiyamun laili ya shiga har zuwa gab da asubahi as-sahar lokacin da aka tashi aka yi sahur to gab da har zuwa lokacin da za a kira as-salatu khayrun minan nawm kai lokacin da za a kira sallah na biyu lokacin da za a kira sallah na biyu to wannan lokacin shine qiyamul layli lokacin tsayuwar dare ya ƙare sau daga tarawihi da ake yi bayan sallar isha'i daidai ne amma abin da aka fi so shine a kai ta ƙarshen dare ƙarshen dare domin a lokacin ne Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sama ya faɗa mana cewa yana sakkowa sakkowar da ta cancanta da shi a sama ta ɗaya sai ce ina ne buƙatar gafara in gafarta masa ina ne buƙatar arziki in azurta shi ina mai buƙatar ilimi in bashi ilimi mun gane to kaga kaga kaga ana son wannan to ka qiyamul layl na farawa tun daga bayan sallar isha'i har zuwa gabda har zuwa lokacin sallar asubahi duk wannan lokacin qiyamul layl ne amma an fi son karshen an fi son karshen yafi alkhair kamar yadda na Aisha ta radiyallahu anha take cewa min kulli layli qad autara rasulullahi صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وكان ينتهي وتره إلى السحر دك دري من ظل سمينا تاشي يسلى يكن يأفاق دري يكن يأسكيا يكن يأكرشي أما دي أبند من ظل سمى كرشن كرشن صلى ستدري شيني إلى السحر هزوا لوقت جبد أسباش شيني كرشي inda manzan da sassa yake tsayawa kenan a sallarsa ta dare Allah ba mu ikon tashi liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah sama ya ce man kama ramadana duk mutumin da ya tsayu a watan ramadan ya sallah imanan yana mai imani da Allah cewa Allah ɗaya ne shi kaɗai ya cancanta abauta masa wahtisaban sannan kuma yana fatan Allah ya bashi lada gufira lahu ma taqaddama min zambihi to an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa dan uwa ka yi kanka wannan sakacin sannan in har za ka yi tarawihi a masallaci to abin da yake sunna shine ka tsaya har liman ya sallame ka bari sai liman ya gama sallah sannan shine abin da yake daidai in ka zo masallaci za a yi sallar dare da kai to ka bari liman sai ya gama sallolin da zai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa man qama ma'al imani hatta yusallima kutiba lahu ajrul qiyam duk mutumin da ya tsayu tare da liman aka yi sallar tarawihi tare da shi har sai da liman ya sallame to wannan yana da ladan tsayuwar dare gabaci da so ka misali sai aka yi tarawihi bayan isha'i aka yi raka'o'in da ake sai da aka kai wutiri wato raka a ƙarshe sannan ka tafi liman ya sallame ka ila ma har an yi liman ya yi addu'o'i na alƙunuti aka sallame tare da kai to manzala sun ya ce kana da ladan kamar ka miƙe daren ka gabaki ɗaya ne to kaga ba buƙatar ka ce aini bari ina da sauran ina son da daddare in ƙara tashi a an yi wannan shi kenan kayi in ma ka tashi da daddare to saboda ka kauce masaɓanin da malamai suka yi sai ke ta karatun ƙur'ani ba sai ka yi wata sallah ba domin abin da ake nufi da tahajjudi da daddare malamai suka ce bai tsaya kawai a sallah ba ka yi tasbihi Kayi salatin manzon Allah su sama kai istighfari kai takabbara hmm? kayi karatun Alkur'ani. duk wanne yana cin tahajjudi tahajjud hana ido bacci da niyyar ibada shine tahajjudi a shar'anci at-tahajjud shine habsul aini anin nawm lil ibadati a hana ido bacci saboda ne saboda yi ibada shine ake cin shi tahajjudi daga tahajjudi at-tahajjud la yaqtasiru ala as-salati fa hasab tahajjud ba kawai sallah bane mun gane ai Allah ya ganar da mu as-sadisu abu na shida da ake yake kara ma azumi daraja kasratu qira'ati al-qur'ani yawan karatun al-qur'ani mun yi wannan batun jiya ko shekaran jiya ɗaya daga cikin dai majalisai da muka yi har muke ba da shawara cewa kullum mutum ya sama kansa alal akalli duk shugulin duk shagulgulansa abubuwansa da suke kansa na rayuwa to kai ya zama bai yi sauka ɗaya ba sauka ɗaya muka ce kullum zai yi izifi biyu kullum mutum zai yi izifi biyu izifi biyu na nufin shafi ashirin a irin ƙur'anin da ake bugawa a madina mujamma'ul malik fahad rahmatullahi alai da kuma bugun azhar Azharu sharif in mutum yi wannan ya ɗauki irin wannan ƙur'anan irin ƙur'anan mu ga su irin wannan da ake ake sai da su ɗin nan to mutum in ya kasa shi kullum ya izifi ya shafi ashirin kuma muka ce yi ƙira'a murassala ba murakkaza ba murassala ya karkasa za a ya dunkule yi a lokaci ɗaya. in ka san ba za ka sake samun wani lokaci ba sai dama ɗaya a rana to sai ka bige izifi biyinka a lokaci ɗaya. idan ko ka san za ka iya samun dama ka karkasa to saboda ƙur'anin ya zama abokinka a watan ramadan sai ka kasa shi alal akalla ka kasa shi gida hudu ka samu lokuta masu kyau waɗanda ba za ka kuskure su ba guda hudu kowanne ke shafi biyar biyar wallahi uwa za ka ga fa'ida haka in kuma kana da himma ka ƙara kai izifi kai sauka biyu akwai masu yin duk bayan kwana uku su sauka akwai masu yin kwana shida su sauka to kaga da ana da bukata Allah ya ba mu ikon yi li'anna annabi sallallahu alaihi domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yu'ariduhu jibril alqur'ana fi kulli ramadan marratan mala'ika jibril yana zuwa ma manzan Allah sama su yi mu'araba su yi karatun alkur'ani kamar yanzu misali abinda alarammomi suke yi musaffa wannan ya karanta wani bangare sai wannan ya ci gaba sai ya tsaya sai wancan kuma ya amsa ya ci gaba da yi shi ne mu'araza to mala'ika jibrilu yana zuwa ma manzo Allah sama su ɗaya duk a ramadan shi sauka ɗaya amma ne sun ma'aradahu fil amin ladhi qubida fihi marratayn amma shekarar da Allah ya karbar annabi sallallahu alaihi wasallam su bi suke suke sahabi alama ta cewa rayuwar manzo Allah sama ta zo karshe a watan ramadan kaga daga nan sai manzo sama ya kara shawwal dhulqa'da al almuharram safar rabi'ul awwal tsakanin azumin ƙarshe da manzon Allah ya yi da rasuwarsa watanni biyar watanni biyar ko shida to a wannan lokacin manzon Allah sallama sai mala'ika jibrili ya zo sai ya masa sauƙi sauka biyu to kaga mutum ya kamata ya yi alal aƙalli mutum ya sauka ɗaya a cikin ramadan in ya wuce ya yi daidai domin ana buƙatar ladan da yawa A sabiu na bakwai al sai yin itikafi itikafi shine luzumul masjidi li jarbi at ila Allah ta'ala mutun ya luzumci masallaci ba fita saboda neman lada da kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya zauna a masallaci ya kwana a masallaci ya yi na a masallaci لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان دومون من زن الله تسمى يارك أين إيتكاتي أقوم تقرشين رمضان واعتكف أزواجه من بعده سننكم ما تنسى باين يا رسول ما سكت قبل أين إيتكاتي هذا حديث ينالون أشي ما تاما سنة إيتكاتي akwai shekarar da manzon Allah ta sama ya zo ya aka sa masa shema a masallaci shi wato wato tanti aka sa masa tanti ya ware wajensa da zai yi tikaci sai ɗaya daga cikin matansa ita ma sai ta gani ita ma sai ta zo ta kafa nata wata ma ta zo sai ta kafa wata ma ta zo sai ta kafa dukkanin sirangas su taran nan dukkanin su suka zo suka suka suka suka suka suka kafa suka kafa tantina manzon sama ya kalle shi shi ikon Allah ya ce al khayra qasattunna ya wannan alheri ko kuke nufi kaga gasan mata ku to kaga kaga kaga manzo Allah sallama yayi itikafi matan sa ma sun yi itikafi sahabban sa ma sun yi itikafi so daga itikafi yana cin abin da ke kara ma azumi ta goma shi shi yasa da yawan malamai suka tafi akan cewa ba ma a yin itikafin sai da azumi ba a yin itikafin sai da azumi kamar fata wannan na ishe kenan wala atikafa illa bi siyami ba a yin itikafi sai da azumi wato ko ba a ramadan da in za ka yi itikafi to sai ka yi azumi an gane magana ai as-saminu abu na takwas da ke ƙara ma azumi kima da daraja da kuma samun lada mai yawa a cikinsa a sadaqatu yawan yin sadaka لكونه صلى الله عليه وسلم يزيد من الصدقة والجود saboda manzon sama ya kasance kan ƙara sadaka da kyauta ne bambancin tsakanin sadaka da kyauta sadaka ita ce ka ba mabukaci kyauta kuma ka ba masoyi da wanda kake girmama shi idan ka ɗauki abu ka ba ka, to kaga ba bukata yake da ita ba wannan sunanta kyauta iyaye su ma ba sadaka ake musu ba kyauta ake musu saboda girmama su ake yi in an ba su wannan girmama su aka yi saboda ka kyauta ake musu amma wanda mai ce mabukaci to shi ne kake ma sadaka to manzo Allah sama ya kasance kan ƙara sadakar sawal judi da kyauta fi ramadana a ramadan Anas radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sama ya kasance karihil mursalati manzon sama wajen kyauta kai ka ce iska ce iska da aka aiko tana wara wani ta ce ba za ta shiga gidan shi ba ko ba zai shaƙe ta ba to haka manzon sama yake kyauta shi yasa suke cewa ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat la'ahu na'am manzon sama bai cewa babu eh, bai cewa babu wani ya ce ko a wani yare ya ce ko si yarbancin banza ne ko mene ne ya ce kowa iya shi ba zai kyauta ba ko ko ba haka ya ce ba eh, wai ko si yarbancin banza kowa iya shi ba zai kyauta ba eh, to kaga mutum ya ce ko si akwai matsala to ko si babu kenan haka ne ko <laughs> eh, to manzalisan baya cewa babu bai cewa a'a sai dai a kalmar shahada la ilaha illallah to wannan shi ke faɗi amma ba ka ba ci wala in ka zo ka ce manzan lasan ban abu kaza in babu sai shiru da zai iya ce ma babu ba sai wani ya koma gefe ana nan sai kuma Allah ya kawo sai manzan ya ce ina wannan da ya ce bai da shi ce ɗauka shi an baka haka manzon da sama ɗabi'arsa take to idan ramadani ya zo sai ya ƙara sai ya ƙara zan manzon Allah sama wani ba ƙauye ya zo ya zo manzon ya zo ya zo ya musulunta sun ce a bashi raƙuma ɗari raƙuma ɗari aka bashi aka ce a ƙara mishi ai bai gama kwasar ba bai gama tura su bai gaba ƙauyen su ya tafi ya ce ya ƙauni aslimu ce wallahi mutane duk musulunta Fa inna فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر shi manzo Allah sallallahu yana bada da kyautar wanda baya tsoron talauci ya same shi sai mutanen garin suka ungo da gudu akai ta musulunta to manzo sallallahu yana kyauta da Ramadan fiye da yadda yake wa in kana ajwad wa in kana fi ghayriha ajwad an-nas duk da dama manzo sallallahu ba a Ramadan ba ma ya fi kowa kyauta to idan ramadan ya zo sai ya ƙara in azumin ramadan ya zo sai mazan sama ya ƙara kyauta da sadaka sadaka akwai bukata yan uwa ta a taimaka musamman irin wannan rayuwar da ake ciki duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi to yayi ƙoƙari ya taimaka ma na kusa da shi ya ba su yana cikin alkhairi a rayuwa yana cikin abin da yake kwantar maka da hankali mai kyauta Allah baya hana shi mai badawa Allah zai hana shi tuntun laraba suna da wani karin magana suna cewa an fi mafil jayid ya ati ka mafil ghaib ka ba da abin da ke cikin aljihunka abin da ke gaibu a wajen Allah a fake zai zo maka kwarai kuma suna cewa ta'tin ma'una ala qadril ma'una ba gwadon yadda kake ɗaukan nauyin mutane kai ma kuma gwadan yadda Allah zai taimake ka kwarai sai ta ga mutum shi kaɗai bai da kowa bai ba kowa komai sai kwana bai ci abinci ba wani kuma matan shi hudu 'ya'yan shi talatin akwai marayu akwai kuma kullum sai an dafa tukunya a gidan shi kuma in za a dafa tukunya sai an dora ta a matsayin an fi ta mana akwai tukunyar da ta sa an fi ta lokacin da ake dora ta kaga haka Allah yake mu'amala da bayinsa in ka zama mai bada shi kuma sai ya bada eh. sannan manzon ne ya ce yake cewa ne wallahu fi auni al'abdi ma dama a wata riwayar ma kana ma kana ko ma dama al'abdi fi auni akhihi Allah maɗaukacin sarki ba zai gushe ba yana taimakon bawansa matuƙar bawa shi kuma ya zama yana taimakon bayan Allah da sadaka mai wayo shi ne wanda yake taimakon mutane waɗanda ba su da shi yake ba su Allah ya ba mu ikon yi to shine ne sadaka da kyauta manzon Allah sama yana yi kuma yana cin abin da ke kara ma azumi lada magabata sun kasance wasunsu kama yadda aka ruwaito sukan ma fitar da zakarsu ko da lokaci da yi ba a ramadan shi yasa yadda kake ganin zakka mutane wasu suna bada ba da fi bane ba ne fi wa in kana ba a bukata kuma a cinye komai a ramadan din duk masu zakkar su dawo ramadan sannan sauran wata goma sha ɗaya kuma a ci gaba da renon talauci ana abokantaka da shi abokantakar dole wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa Ƙa'ida ce wannan baya kamata mummunai su zama sun tattara a wuri ɗaya hmm? ba a buƙata. ana bukatar a raba wasu si kaza wasu si kaza attasi abu na tara da ke ƙara ma azumi kima da daraja da lada iftarul ghaib kage ya kama da sadaka ka ciyar da wani ka buɗa ma wani baki da ƙaunihi alaihi salamu man fattara sa'iman falahu mislu ajirgi. man zalla su sama a hadisi ingantacce ce duk wanda ya buɗa ma mai azumi baki to shi ma yana da kwatankwacin ladan mai azumin in an ba shi lada goma to kai ma kana da lada goma dama kuma kai azumin ka ka tashi da ashirin kenan in kai ma biyu kana da mai kaga kana da talatin ga ladanka ga ladan su. misali na buga Allah ne ya san abin da zai ba mutum na ladar domin ya ce azumi na shi kuma shi yake sakawan an yi azumi yake ba da lada wannan yana da tasiri matuka sannan wannan fattara din da iftar taftir din da iftar din ka buɗa ma wani baki baya nuna sai ka ciyar da shi abinci ya ƙoshi fattara aka ce ka karya masa azumi ka karya masa azumi lokacin da ake yin buɗe baki wato ka sa shi ya yi buɗe baki dabino na bashi kana da wannan ladan ya danganta da ikhlasinka a zuciyarka kai dabino ɗaya kake da shi ka ɓara ka ga wani bayi da shi ka miƙa masa to ka buɗa mushi baki ga shi ne wannan wallahi yan uwa ba kasashen larabawa a cikin ɗabi'unsu kyawawa ina mamakin wannan su dai larabawa a cikin abin da Allah ya ɗora su a kanmu suka fi mu akwai badawa ƙasar masab ƙasa ce matalauciya irin ƙasarmu in na ce talauci kun san talaucin da nake nufi ba wai talaucin babu ba ya dai irin yadda ake matalakawa irin wannan gudanarwa ɗin da ake yi suna da talakawa masu yawa amma bincike ya tabbatar da bacin mawadatansu da masu samu a cikinsu suna taimaka ma mutane da rayuwar da za su yi Allah kaɗe san muninta Allah kaɗe san muninta sannan kuma za ka ga mutum samunsa ba wani samu ba ne ba wani samu ba ne to amma idan ka ga abin da yake na alkhairi sai ka sha mamaki ina jin ku ba ra'a karatuttukan da aka yi a nan masallaci can na yi masallaci usman bin affan na buga wannan na ba da wannan labarin ɗalibi ne wani mutum makwabcinsa ɗalibi ne ɗan najeriya yana karatu a azhar a masar makwabcin shi ga ɗaki ga gidan shi ga gida haka dai a ce irin flat flat ɗin nan nasu na yi haka suke two rooms. three bedrooms da makamantansu sai ya zo ya same shi ce wani ce masa wane kai ɗan da ka zo ba ƙasar ku ba karatu ka zo yi sai ga ka iya karatun ƙur'ani shi to wake ɗaukar nauyinka ya ce to abin da dai na sama kaza kaza kaza kaza kaza ce don Allah zan rika baka junai ɗari biyar duk wata in ka yarda ka yi haƙuri da kaɗan shi. gidan shi fa shi yana haya shi ma haya yake iri ɗaya gidansu suke haya shiƙa suke ce ma gidan gidajen da suke kama shi zan baka junai ɗari biyar zan rika baka junai ɗari biyar duk wata don Allah a matsayin gudunmuwa na ga gashi kana da yaya kuma ƙasa ba taku ba in ka zo ƙasa a matsayin bako ba kai ba ɗan ƙasa ba shi ne sai ya ce to shi kenan sai ya bashi sai ya rika bashi ɗari biyar junai ɗaya a lokacin 2018 a ilimin da nake da shi naira ashirin kenan ban san yanzu yadda take ba naira ashirin so ɗari biyar nau kenan hmm? dubu goma ya ce zai rika bashi duk wata ba a ba wata bai rufewa sai ya kawo mishi wannan junai ɗari biyar ɗin ya bashi kuma junai ɗari biyar a can kuɗi ne mai yawa kuɗi ne mai yawa shi ke nan ran nan kawai yana yawo a kasuwa shi wannan ɗalibin da ake ba ɗari biyar kawai sai bi wani layi allah kai shi wani layi na kasuwa kawai yana zuwa sai ya ga kawai mutumin nan tireda yake da ita tireda irin irin irin irin irin irin irin attachment ɗin nan ga shagon wani shi kuma ya ware mushi wani dan waje haka ya dan kasa kayan shi sai kawai ya sauri ya wuce daidai sai ya sake waigowa ya ga wai shi ne shi ne mai bashi ɗari din ɗin nan duk wata ɗari biyar junai dubu goma najeriya a 2018 ba 2022 ba yanzu dubu goma a 2018 abu nawa za ka siye ta abu nawa za ka siya hata a najeriya yau kuma nawa za ka siya da shi Kada sun ce ya canza sai da suka dawo gida sai ya ya same shi ce masa don Allah wa ne ka yi haƙuri wannan ɗari biyar ɗin da kake bani juna don Allah ka daina shi ce me faru kawai sai fara masa kuka me faru karina ne kana so in ƙara maka ne ya ce a don Allah ni dai na yafe ni ma na wadata yanzu kawai ya ci gaba da mashi kuka ya ce ya ce don Allah ya faɗa mai dalili shi ne sai ya ce ai kaza kaza ga shi kaza ya je kasuwa ya ga ashe ga yadda ya kasuwancin shi sai ce ka sani ko wannan abu da nake maka shi yasa Allah ni ma ya rike mini nake samu yanzu kana son Allah ya daina bani ce don Allah ka ci gaba da ansa sai ci gaba da ansa to haka suke da wannan to haka idan wata watan ramadan ya zo suna karawa amma sabanin mu da yawa gaskiya muna da karanci game da wannan ba yadda za a yi mutum ya zo masallaci a irin waɗannan ƙasashen waye ce da yi buɗe baki ba kuma buɗe bakin gaske har da buɗe ciki ba buɗe baki kawai ba har da buɗe ciki Allah ba mu ikon koyi da su to kun ga waɗannan abubuwa tara daga cikin abubuwa masu yawa da suke ƙara ma azumi kima da daraja Allah yana buƙatar mu aiwatar da su bayan azumi da muke kuma mu zama mun yi su al khamis mas'ala ta biyar daga cikin mas'alolin hukunce-hukuncen azumi na waqibuhu ababan da idan mutum yayi su suna bata mishi azumi wa nawaqibu sawmihi al-umuru allati tufsiduhu ababen da ake ce musu masu bata azumi masu warware azumi sune ne masu bata shi wahiya ala salatati anwa malaman fikihu sun kasa ababen da suke bata azumi gida uku ababen da suke bata azumi malaman mu sun kasa su gida uku al'awwalu nau'ul awwal akwai nau'i na farko ma yufsiduhu wa yujibu qada'ahu faqat abinda zai bata ma mutum azumi sannan kuma me wa yujibu qada'ahu faqat kuma ya sa shi sai ya rama shi amma shi kadai zai rama in ɗaya ya bata to zai rama ɗaya wa huwa na farko shine aklu shay'in aw shurbuhu amdan fi nahari ramadan mutum ya ci ya sha wani abu ko ya ci wani abu da gangan da ramadan haka nan kawai mutum ya zo yayi wannan ƙauli rajihi malamai suna cewa mutum zai rama ɗaya kuma ya tuba amma in malikiya ce da wasu mazhabobi na fikihu to su suna ba da fatawar cewa dole sai mutum ya yi kafara ma amma dai magana farko ita ce daidai ita ce muka tabbatar da ita a nan eh. duk mutumin da ya karya azumi ɗaya da gangan to zai rama wannan azumin kuma ya tuban ma Allah ya tuban gaske ya istighfari ya ji a ransa cewa ba zai sake koma yin wannan saɓon ba sannan kuma ya zama ya roƙi Allah ya tsare shi kai ya sake komawa sannan duk abin da zai sa shi ya karya azumin ya bai abu na biyu a shi shine gangancin fitar da maniyi Wahuwa huwa ta'ammudu khurujil mani min ghairi jima'in shine mutum ya fitar da mani da gangan ba ta hanyar saduwa ba idan wannan ya faru da mutum to shi ma akwai azumi ɗaya a kansa sai ya rama kuma ya tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala as-salisu na uku al-istiqa'u al-istiqa'u gangancin yin amai wa huwa mu'alajatu khurujil qai'i shine mutum ya matsa ma kansa sai yayi amai saboda manzon su ne ce man ghalabahu alqai'u fala qada'a alayhi wa man istaqa'a faqa'a fa alayhi alqada duk mutumin da amai ya shi misali mutum yana da olisa sai kawai amai ya zo mai to wannan in ya gama zubar da abin da yake zubarwa shi kenan sai ya ci gaba da azuminsa wannan azumin shi bai karye ba saboda me saboda ba alisti ƙa'u ya yi ba a galaba hulƙai ba ya ƙaƙalo aman ba ne a'a aman ne ya zo masa ya rinjaye shi in ya ga zai ci gaba da azuminsa saboda yana jin karfin jikinsa sai ya yi in kuma azumi in kuma ya ga ciwon ya tashi mishi shi kenan sai ya je ci abinci sai azumi ya zo sai in an gama azumi sai ya rama ya zama mara lafiya kenan amma shi ne da gangan ya rika matsa ma kansa sai ya yi amai sai ya yi aman to wannan azuminsa ya kare zai rama ɗaya wannan shine nau'in farko nau'in farko النوع الثاني نوع نبي ما يفسده ويوجب القضاء والكفارة abin da ke bata azumi kuma ya jawo ma mutum sai ya rama wal kaffarata kuma dole mutum yayi kaffara wa huwa al jima'u fi nahari yawmihi shine mutum ya tara da iyalinsa a daidai watan Ramadan da rana da yini da gangan ba tare da wani tawili ba mutum ya zo gaban manzon Allah sun ce ya rasu rasulullahi halaktu halaktu na ma'aikin Allah na baini na lalace na shiga uku na lalace ya ce manzon sun ya ce ah, wai hak ma a halakaka kai wani wace irin magana ce kake yi haka me ya sa ka ka halaka qala waqa'tu a imra'ati fi nahari ramadan ce na fada ma iyalina da rana manzon sun ya ce to yanzu hal tajidu raqabatan za ka samu bai wadda zaka yanta ta yace a maza su ne yace hal tajidu ma tut'imu bihi 60 miskinan ce kana da abinda zaka ce da miskinai sittin da shi yace a a yace hal tastati'u an tasuma au taqdiru an tasuma shahraini mutatabi'ain zaka iya yin azumi na watanni guda biyu ce amma aikin Allah wata ɗaya ma ba ga abin da ya faru ba ba zan iya ba kuma ya ja gefe ya zauna ya kama waje ya zauna kawai shi ya zo nan fa ne mafita a san yadda za a yi da shi manzal sama ya ci gaba da karantar da sahabbai can sai aka zo wa manzal sama da zakka aka zo da wani katon buhu na dabino sai manzo sun ce ina wannan wanda ya zo da matsalar shi ɗazu sai ce gani ya ma'aikin Allah yana kusa ban je nesa ba ce to ɗauki wannan ka tafi ka je ka sadaka da shi yace in je in ba wanda ya fi gida na talauci ce ya ma'aikin Allah duk faɗin badalan madinan nan abin da ya zage madina da duwatsu ba gidan da ya fi cancanta a ci da binan nan sai gidana saboda duk gidana fi kowa gidan talauci wato wallahi wannan hadisin yan uwa in ina karanta shi kullum ina ina ƙara ganin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi yadda ya faɗi cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya aiko manzon sama domin ya zama tausayi ba yadda za ka zo da matsala gaban manzon sama ka tafi bai warware maka ita ba kuma haka ake shugabanci manzon sama ya ce to dauka ka je ka ce da iyalanka har manzon Allah sama ya yi dariya har sai da aka ga hakoransa ga ya ji ya yi aika aika ya yi ka sassaɓa sannan kuma ya zo yana jibga ma shari'a ita za ta nemo mishi yadda zai fita kuma shari'a ta fitar masa ta fita ba shi mafita to wannan da shi ne malamai suka ce duk mutumin da ya aikata irin wannan to abin da ke kansa shi ne sai ya kafara kafaran nan kuma da yawan malamai sun tafi akan tartibin ake su an fi son a yan tabawa saboda ne saboda yan tabawa a ma wani yancin sani bawa mutum ne wanda yake bayi da yanci bawa fa sai ya shirya zai je masallacin juma'a tsaf sai mai gidansa ya ce masa na ka sa sababbin kaya ne me faru sai ai yalla zan je masallacin sai ce a gona ka tafi ka kai min takin kaji ka je shi ce nan ba juma'a kan shi ba zai je ba ƙwarai da gaske bawa idan ya je mai gidansa ya ba shi dama zai ce to na ka dama duk kullum a cikin aikin da kace min kana min aikin awa sha biyu to na ka awa shida je ka je ka nemo kuɗi sai ya tafi ya je nemo kuɗi wata shida awa shidan nan yana da sai ce nawa ka samu ce nawa ka samu ce ai dubu ɗaya na samu da ɗari biyar sai to aji dubu ɗaya kai kuma ɗari biyar ce taka to ina yanci to shi yasa shari'a ta ƙarfafi a ƴan tashi. na farko kenan na biyu abinda aka fi so shine ka ciyar da miskinai can fito da wani mutum ne daga cikin ƙangi ka ba shi rayuwa mai kyau ya zo yana rayuwa mai kyau ya ma ji daɗin bautar Allah ya yi cikakkiyar bautar Allah domin bawa bautar su na ƙasashiya ce to na biyu shine ciyar da miskinai shari'a ta fifita shi idan baka iya ciyar da miskinai wato shine fa aka ce kai azumi 60 din azumin watanni biyu saboda azumin watanni biyu kai kadai zai amfana amma yantawa za ta amfanuwa za ta amfanu wani zai sami yanci ya samu freedom wannan kuma za ka fito da mutane daga yunwa su ɗaiɗaiɗaiɗai har sittin to shari'ar musulunci tana da wata ƙa'ida duk bautar da za ka yi ta ta zama ta tsallake ka ta samu wani wato amfaninta ta fi fiye da bautar da kai kadai za ka yi ta amfane ka to wannan ita ce fahimtar da da yawan mu bamu da ita duk abin da amfaninsa in kai ba kai kadai zai shafa ba shari'a ta fi fifita shi akan abin da amfaninsa kai kadai zai amfana so kama zama muna da wannan fahimtar duk abin da za mu yan uwanmu su shiga cikin alkhairi to ya fi fiye da abin da ni kaɗai zan yi ni kaɗai zan yi ya fi kai ma'aikaci ne an tare an yi layi wai kawai shi kenan sai ka tafi wai ka sauka ƙasa wai ka je masallaci ke sallar walha waye sa ka ba aikin ka bane wannan ka zo ka yi mutane haƙƙinsu ana ta jiran ka kana mutum yana ba da kati a asibiti an tawo. ana ta jira kawai shi kenan sai ya sauko ya je sallar walha sai wannan irin na waccan ce da aka ce ta ga arha gabas ya kusan ya zama haka Ka cutar da mutane saboda ka je kai raka'a biyu ko uku hudu ko takwas kuma kai kaɗai ladan zai shafa ga mutane nan bayan Allah wasu ba su da lafiya wani zai iya mutuwa ta sanadiyar katin nan to kaga wannan fahimtar muna da buƙatar ta matuƙa a yau me ya kamata in yi ma al'umma wadda ni za su amfana kada ka sake ka mutu a rayuwarka ba ka da abin da mutane za su rika tunuwa da kai ka musu na alkhairi kuma mutum su ya mutu Allah shi kyauta to kun ga wannan shi yasa shari'a sai ta ci sai ta jera wal kaffaratu takunu bi ihda thalath khisalin ita kafara tana kasancewa ne da ɗayan abubuwa guda uku wahiya imma itku ce ko dai mutum ya yanta baiwa wanda muka yi bayani yanzu ba bayi ko to kaga ba ba wanda za a yanta na biyu au it'amu sittina miskinan ko ko mutum ya ciyar da miskinai guda 60 wannan kam akwai ko ma aksar na TV fi biladina ai miskinai Allah kada ya san yawan Allah kaɗai sai yawan su miskini shine duk mabukaci duk wanda yake da bukata sunansa miskini aw sawmu shahrayn mutatabi'ain ko ko mutum ya azumin watanni guda biyu a jere idan mutum ya aikata wancan Allah ka tsare mu ya aikata wancan ka sassabar to abinda aka dora masa ya ɗaya daga cikin waɗannan ukun kenan annau salif nau'i na uku abinda ke bata azumi ma yuftiduhu inda Allah abin da ke ɓata azumi a wajen Allah amma wala yujibu alaihi qada'an wala kafaratan amma baya wajibta ma mutum sai ya rama ko ya kafara mutum shi da Allah wa huwa qawlu zuri wal amalu bihi shine mutum ya faɗi magana ta ƙarya kuma ya aiki da ƙarya az-zur ƙarya والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الزور masu imani bayan Allah mai rahama ba sa zuwa su da ƙarya din da ake ƙarya ba sa nan sannan ko ba sa aiki da ita in an faɗa musu ƙarya ba za su yi aiki da ita ba bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sama da yace mallam lam yada qawla zuri wal bihi duk wanda bai bar karya ba kuma bai bar aiki da karya ba fa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu to Allah baya buƙatar wannan ya bar abincinsa ko ya bar shansa sa ya je ci gaba da cin abincin shi ya ci gaba da shan Allah bai da buƙatar azumin shi to sai malamai suka ce nan ba ana nufin azumin shi ya karye ba ana nufin a wajen Allah ya karye Allah ba zai ansa ba wani misali misali da ɗalibin da za a zo wal iyazu billah yana makaranta yana yana makaranta ta gaba da secondary tertiary institute sai a kira shi sai a ce masa shekaran nan taka sai ka maimaita ta shekaran nan ta sai ka maimaita ta saboda ka samu matsala kaza da matsala kaza wa ya fi sauƙi da ɗayan shi kuma yana ta jami'a ashe ya taɓa satan ansa yi satan ansa lecturer ya kama shi ya cika mashi form na examination malpractice ya tafi da shi kuma sai aka yi masa shiru ba a ce mashi komai ba kwas ɗin shekara hudu zai yi ko shekara biyar sai aka kyale shi kuma ga yajin aikin najeriya aka yi ta yajin aiki makin ya shekara hudu ya shekara shida ko ya shekara bakwai wani iyazu billah sai ranar da aka zo aka fitar da lis an yaya ɗalibai yan uwan shi shi kawai sai ba sunan shi me ya faru sai ka ci aikin ranar kana aji biyu ranar kaza ga watan kaza aka kama ka kayi satan kayi magudin jarabawa ne aka kore ka ai ba sunanka a sanar tentini waye ya fi shiga tashin hankali a tsakanin na farkon da na biyu na san hadda wanda ba su jami'a wanda ba su jami'a ba a cikinku duk sun gane misali na waye fi bala'i a cikinsu wannan an ce maimaita shekara ɗaya wancan kuma kawai sunan shi sai da ya gama kaf yana tsammanin ya zo ya karɓi statement of results ko ya karɓi ma original certificate ɗinsa sai ka kai ba sunan shi tuntuna a senate sanad bata san da shi ba wa ku bala'i a cikinsu na biyu to shine ne misalin mutumin da lam ya da'a kaular zuri wal amala bihi Allah bai amshi azumin shi ba amma sai ranar lahira zai gane Allah bai amshi azumin sa ba kaga gara waɗancan na sama waɗanda za a ce musu su rama wani ma a ce ya rama kuma ya kafara kaga shi ya fi sauƙi Allah ka tsare mu duka to shine fa hadha an-naw'u yuharrimu ajra as-sawm 'inda Allah irin wannan yana haramta ma mutum samun azumi yana haramta samun lada a wajen Allah walakin la yujibu alaihi qada'an fi dunya sai dai baya sa mutum ya rama a duniya shine misalin da na buga mana ga hadari ne babba al-mabhasu sadis mas'ala ta shida al-a'zaru allati tufi tubihu al-ifṭar fihi uzurorin da suke halasta ma mutum ya aje azumi ya karya azumi bai yi azumi ba ana azumi amma shi bai yi wa shari'atul islamiyyatu shari'ar musulunci muyassaratun Allah ya sauƙaƙa ta sauƙi ne da ita walaysa fiha usrun babu kunci a ciki wala harajun babu damuwa a cikin shari'ar musulunci liza abahat ni ba'd an-nas al-iftar fi ramadana shi yasa shari'ar musulunci ta halasta ma wasu mutane su ci abinci su sha abin sha su ba sai sun yi azumi ba kuma a rama ba wa zalika li anna al'azara kanat bihim saboda suna da uzuri wa haula ya la asnafi waɗannan sun kasu gida gida wahiya ga gida gidansu as-sinful awwal nau'i na farko daga cikin waɗanda aka halasta musu kaski azumi man yuftiru wa yaqdi fi ayyamin ukhra wanda aka bashi dama ya aji azumi da ramadan amma idan bayan sallah ya zo to sai ya rama wa hum sune al-maridu alladhi yurjabuhu mara lafiyan da an fara ramadan sai rashin lafiya ya bujiro mishi kamar misali mutum malaria ta kama shi ko typhoid irin ciwon Najeriya hmm? sai ya kama mutum kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu bai yi azumi ba to sai ya bari fa'iddatun min ayyamin ukhra kamar da alqur'ani ya ce wannan shine na farko mara lafiya idan rashin lafiya ya kama mutum to Allah ya sauƙaƙa masa ba a ce sai ya azumin wannan ranar ba kuma Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku Allah yana jin tausayin ku to daga cikin kashe kai mutum bai da lafiya ya san ba zai iya azumi ba shi sai ce shi sai ya yi a ka ajiye Allah ya baka sauki sai lokacin da ka samu lafiya bayan sallah sai ka rama kana da watanni goma sha ɗaya na ramaku na biyu ba alha'ir wa nufasa mace da take cikin jinin al'ada ko take cikin jinin biki ta haihu to ita ma wannan an ba ta dama ta aji azumi dama ba za ta yi ba sai idan azumi ya ƙare sai ta rama sai ta rama sabanin sallah kaga ba ta rama sallah malamai suka ce hikimar saboda sallah ana yin ta ko da yaushe shi ko azumi ba ko yaushe ake yin shi ba ja al-mughdi'u mai shayarwa idza khafat ala nafsiha wa radhi'iha idan tana jin kanta tsoro ko kuma dan cikin ta kai dadan da take shayarwa wannan mas'ala ce da malamai suka tattauna a kanta wasu suna ganin idan mace mai shayarwa ce ko kuma mace mai ciki ce Eh, mace shayarwa da ‘yan uwata da za a faɗa mana nan gaba suna ganin in sun yi azumi in sun sha azumi ba sai sun rama ba wannan fatawa akwai waɗanda aka samu daga cin sahabbai sun bada ta amma da yawan sahabbai akan sabanin ta suke gaskiya waɗanda suka tafi akan waccan fatawar ta cewa ba sai sun rama ba da sayyidina abdullahi ibn abbas da sayyidina abdullahi ibn umar amma da yawan sahabbai sun saba musu a wannan fahimtar cewa ramawa za ta yi amma akwai inda ba za ta rama ba mace ne ciki da mai shayarwa matar da take gwanne duk shekara sai ta haihu to shi za ta rama duk shekara kuma azumin na ba ta wahala in ta azumi za ta sha wahala to ita ce malamai suka ba ta fatawa cewa wannan sai ta ciyar kuna gane wannan amma matar da take irin haihuwar giwa in ta haihu sai ta samu hutu ta daɗe sannan ba ta haihu ba ta wannan rama azumi za ta yi domin a lokacin take da cikin na matsayinta matsayin mara lafiya ce matsayin mara lafiya take so daga idan ta haihu ko ta gamta ta haihu ta samu ƙarfi to sai ta rama azumin da ba ta yi ba amma ba fatawa bace ba fatawar da tafi bace a ba mata duka masu ciki da masu shayarwa tikiti a ce musu ai kawai sai sun ba sai sun yi azumi ba kawai su rika ciyarwa eh, akwai magabata da suke da wannan fahimta amma ba ita bace fa ta wadda ta ci. mun gane yayi wannan shine haƙƙin ilimi eh, eh, shine haƙƙin ilimi idan akwai saɓani a mas'ala to a tattace waje a kanta kuma a yi bayani a kawo kuma waccan magana a kawo waccan ina jin mun gane yaki to sai da alhamilu idan khafat ala nafsiha wa janiniha haka nan ita ma mai ciki idan ta ji tsoron kanta za ta iya cutuwa ko dan ta tayin da ke cikinta shi ma ya cutu to dukkaninsu za su aje azumin idan suka aje azumi sai bayan sun fita daga wannan lalura sai su rama idan kuma ba lokacin fitar su ba a san lokacin da za su fita ba to sai ka ba su wancan fatawa kaga duka maganganun ka hada suka yi aiki da su ba ba su kawai to abin da automatic ticket ake ba a'a ticket ne amma mai kairi ya kike ya ni na haihu sai in yi shekara biyu shekara uku sannan Allah ya sake bani wani cikin to in kin ɗau azumi ya kuma kike yin azumin ta ni na azumi na lafiya lau ba abin da ya tuki ki. Ka kaga na farko kenan ce a yana bani wahala ina buƙatar abinci da yawa bini bini yan awanni zan ji ina jin yunwa kuma in ban ci ba zan shiga tashin hankali to ki ajiye amma idan kika haihu sai ki rama duk shekara nake haihuwa ala gafa malam kuma azumi yana ba ni wahala sau da ka shekara mai zuwa ma zan zama ina da ciki kuma ga ga ga goyo kaga wannan dole a tausaya mata to sai a bata tikiti sai a ce ki rika ciyarwa dai in azumi yanzu sai ki fi shawara da mai gidanki sai ku sai shinkafa gwaggwadon tiwoyin da za ku iya badawa har a fita azumi da zara an yi buɗe baki sai ki dafa abincin da aka dafa a gida shi sai ki ɗiban ma wani mabuƙaci filas ɗaya sai ya aika masa ƙosai ne da koko a'a shinkafa ce a'a dabino ne ma za a bashi a a fruit ne za a bashi an ciyar da shi an yi masa buɗe baki shi ke ita ba sai ta rama ba domin ka tara mata Allah kaɗai san haihuwar da za ta yi shekara ne kuma za ta yi sannan ta gama haihuwa sannan sai ka ce mata sai ta fara ramo azumi kaga babu hikima ta shari'a a cikin wannan mun gane ai to haka malamai matsakaita su suka daidaita waɗannan fatawoyin duka aka yi aiki da su kaga daga yau ba rigima ke musafiru matafiyi matafiyi idan ya ga zai aje azumi ya aje azumi ko jirgin sama zai hau shari'a ta ba shi dama in dai mutum matafiyi ne ya aje azumin shi mutum zai je Legas a ɗauke shi daga nan Zariya a kai shi kaduna ya hau jirgin sama da zai fi minti arba'in ba su sauka ya tafi Legas a otal in ya ga dama ba zai azumin shi ba ka da hujjar da za ka hana shi in a mota zai je in ma dan menene kuke ce ake cewa ma a tirela za a tashi hmm. in ma waja a waja zai hau ya hada shi da akuya da awakai da tumatiri da tattasai da attarugu dinne ne in ya ga zai aji ya aji in bai aji ba kuma shi ke alladhi ya'malu li inqadhi nafsin aw mali mutumin da ke aikin tsamoran mutane kamar misali masu aikin fire service idan akwai wani babban aiki a rana da za su jigata to ba laifi za su iya aji azumi kwarai da gaske au ko kuma aiki wanda yake na tsamo dukiyar mutane kagide su ne waɗannan ɗin rana akwai wani aiki babba da za su yi to ba laifi za su iya aji azumi sai bayan sallah sai su rama hmm. kaɓadibin lazi yujiri maliyyatan jirahiyyatan kamar likita wanda a rana zai yi wani abin nan major surgery akwai aikin da zaka ji an ce likitoci sai su ce sun yi awa ashirin a kan mutum kuma suna tsaye awa ashirin awa sha takwas awa sha biyar awa goma sha biyu da ana yi shi yasa aikin da likita zai shige awa ɗaya shi komin kai da kake ganin aikin mai girma ka tsauna a bakin tiyata dan ka za a ma aikin kana ta kuka shi sunan shi maino maino ne a wajen shi saboda ya san ba dadewa a aikin amma aikin da za a ce kila wa iyadu billah ya shafi koda ko ya shafi hanta ko da shi na wata halitta to zai yi aiki mai tsawo yini zai yi a tsaye to wannan malamai suka ce shi ma a wannan yinin an halasta masa zai iya aji azumi sai bayan sallah sai ya rama don Allah ku duba mu duk waɗannan an ba su dama za su iya yi lokaci ko a ghairihi ko kuma makamancinsa duk waɗannan an ba su dama domin su aji azumi idan watan azumi ya fita aka gama sallah suka samu dama to sai su rama abin da suka sha Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah kai ya samu cikin waɗanda za mu aji azumi ko ba gaskiya ba to wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in